أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين muna cikin babi na annasu abinda muka yo mun yi bayani akan aka samu nasi bi ikibarin mansuhi kashe-kashe na shahewa amma an hakula da abin da an ka shahi shi na ce shi na halatta waya juzu nasul rasmi wa baka'ul hukumi wa nasul hukumi wa baka'ir rasmi wa nasu ilar badali wa ila gairar badali wa ila ma a hafu wa ila ma a galazu to wannan shi suka ce ma a samu nasi bi itibaril mansuhi kaga nan in kadiba ana magana akan mansuhi wanda an ka shahi to sai suka kawo wannan shi ko shi wannan suka ce mishi anwa'ur ras'a anwa'un nasi bi itibaril nasi anwa'un nasi no kana shahewa bi itibari da kula da annasi mai shahewa din to na malam yace summal kitabu bil kitabi yunsahu ka sunnatin bi sunnatin fatun sahu walan yajuz an yunsa hal kitabu bi sunnatin bal akasuhu sawabu wa zu tawaturin bi millihi nusi wa gairuhu bi gairihi falyattasi wa tara qawmun nasu wa tara qawmun nasu ma tawatara bi gairihi wa akasuhu hataman yura daga cikin kashe-kashe na nasihi da mansuhi yace summal kitabu wannan shi a cikin nau'i a anwa'un nashi bi itibarin nasihi summa alkitabu sannan alqur'ani yunsafu ana shahe shi bil kitabi da alqur'ani ana nasfu kitabi bil kitabi shahe alqur'ani da alqur'ani shi muka buga misali can cikin ayatul musabarati in yakum minkum 20 sabiruna ya galibu mi'ataini wannan daidaitar da mutum guda da mutum goma kenan musulmi guda shi na daidai da kafiri goma in yakun minkum 20 sabiruna ya gari gome a taini sai aka shashe ta da al'an hafafin Allah kum wa alima kun da afan in kum a mi'atun sabiratun ya gari gome a taini kaga kenan a mutum guda makwahin mutum biyu kenan to wannan nasul kitabi bil kitabi kenan kuma shi adda yawa ka sunnatin bi sunnatin tamkar watan sunna da sunna a tamka shahe sunna bi sunnatin da sunna ka sunnatin tamka sunna fatun safu ana shahe ta bi sunnatin da sunna ana shahe sunna da sunna menene misalin shahe sunna da sunna kamar manzo Allah shi na cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha kuntu nahaitukum na kasance na hane ku an ziyaratil quburi akan ziyarar kaburburwa fazuruha yanzu ku zurce su kaga an shahi sunna da sunna kuntu na haitukum an ziyaratul quburi ashe kenan kaga hannun ga na hana ziyara kenan ya tabbata da sunna kenan sannan kuma sai wata sunna ta zo ta shahi wannan hani din watan do haka ce ka sunnatin tamka sunna hoton safu ana shahe ta bi sunnatin da sunna nafsu sunnati bi sunnati kenan wannan suna ce mishi nafsul ahadi bil ahadi shahe sunna wadda kasance ahadunta wata sunna wadda kasance ta ma ahadu ce walan yajiz ba shi halatta an yunsu hal kitabu a shayi alqur'ani bi sunnati da sunna wala ya juzu nasru kitabi bi sunnati ba shi halatta a shayi qur'ani da sunna saboda qur'ani mutawatir ce zubutu bi tawaturi sunna kuma ahadunta ashe na ahadu zanniya ce shi kuma qur'ani kadai ne don haka watan azani bai hika da yi karfi ba ko alqadaiyu da zanni don haka ba a shahid qur'ani da sunna amma nan ga sunna wadda kasance bata kai mutuwa ta ba balabari aka suhu sun koyan wannan sawabin shi a daidai menene aka ce watan shahi wa sunna bil kitabi da alqur'ani shi ka wannan daidai na sai mi wazo tawaturin shi kuma watan a qur'ani wazo tawaturin qur'ani mutawatiri yusuf ana shahe shi domin lihitin katai waya juzu nasru mutawatir bil mutawatiri ana shahe al mutawatiru bil mutawatiri wato wannan kenan ana shahe qur'ani da al qur'ani sannan kuma ana shahe al sunna mutawatira bi sunnati mutawatira da sunna mutawatira amma walakinahu lam yaqa bai auku ba amma dai ya juzu shi na halatta nasu sunnatul mutawatirati bi sunnatul mutawatirati walakinahu lam yaqa don haka ce wazo tawatirin a qur'ani mutawatiri wai juzu nasru mutawatiri da millihi da mutawatirin mizlihi wazo tawatirin qur'ani ko sunna wanda an mutawatiri sai ana shahe shi da millihi tamkaci ne qur'ani ko sunna wa gairuhu wani ne ko duk abin da ba mutawatiri ba falyattasi shi karbi shahuwa bi gairihi da wani ne duk abin da ba mutawatiri ba shi karbi shahuwa bi gairihi da abin da ya kasance shi ma ba mutawatiri na ba wato kenan sunna ahadu ana shahitar sunna ahadu wa hatara qaumun wasu maluma sun na nasu ma watara shahih abin da kasance mutawatiri na bi gairihi da wani ne ana shahi ma watara bi gairihi to menene misalin shahi ma tawatara bi gairihi da abin da kasance ba mutawatiri ba wannan kamar watan shahi abin da kasance alqur'ani na bi sunna da sunna da kasance ahadunta wasu maluma sun zabi wannan wa akasuhu amma sun koyan wannan shahi ahadu bil mutawatiri yura ana ganin shi kan hatamin dole na shi ana ganin alqur'ani amma sun ce ba a shahi sunna ba a sunna mutawatira ba ta shahi a sunna gairu mutawatiratin ba ta shahi qur'ani dan qur'ani sabata bi dalilin qada'iyyan sunna wadda kasance ahadu ta ita kuma sabata bi dalilin zanniyin to bai yiwa abin da kasance sabitun na bi dalilin zanniyin shahi ma shahi ma ko sabitun bi dalilin qada'iyyan to an sun ka buga misali akan wannan sun buga misali akan Allah subhanahu wataala shi na cewa in taraka hairan alwasiyata lil walidayni wal aqrabina in taraka khairan al wasiyyat in taraka khairan al wasiyyatu lil walidayni wal to wannan ya tabbata ga qur'ani to sai aka shahe shi da la wasiyyatul warith manzo Allah shi na cewa inna Allah qa'ada kullu zai haqqin haqqahu la wasiyyatul warith babu sai ce da kasance mai gado ne to la wasiyyatul warith din nan hadisi ne ahadu wasu sun kace a'a ma'ana ta yi malumma sun yi ijma'i akan riko da ma'anar hadisin ga shi wannan hadisi ko da ke ahadun na amma dan lai haƙiƙa ma'anar wannan hadisi dukkanin malumma sun yi jima'i akan ta cewa wanda ya kasance magadi na bai da wasici in raka hairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina ana dai wasu ci ga ainihin su makusanta saboda ba su gado amma nan ga alwalida ne ba su masu gado ne don haka ba su da wasici to wannan kaga wasu malumma sun ce sunna ce ahadu wasu ka ce a'a sunna ce mutawatir ta kai matsayin a ai saboda dukkanin malumma sun yi ijma'i akan ma'anar wannan hadisi in hakan na ta zan sunna mutawatir to ina na sunna mutawatir wata an ka shahe ta da alkitabu yana wa sunna mutawatir ce amma a shahe ta da alkitabu to ai haka nan na koma cikin nasu mutawatir bil mutawatir waya juzu nan mutawatir bil mutawatir shi kuma abinda a misalin wannan watan kamar huskanta baitul miqdasi huskanta baitul miqdasi as sabit bi sunnah wanda ke ya tabbata da sunnah al mutawatir manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi a huskantar baitul maqdis wajen sallati to sai an ka shahe shi wa haythu ma kuntu a a annara ta kallubo fi fikai sama'i ko fa walli wajhaka shadal majidil harami fa walli wajhaka shadal majidil harami wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shadalahu fa walli wajhaka shadal majidil harami kaga wannan a qur'ani ne wannan sabata bi dalilin qada'iyyin to sai an ka shahe shi an ka ɗauke shi an ka shahe an ka shahe sunna mutawatira da shi me ashi watan shine sunna mutawatira ta iliya manzo sallallahu alaihi wasallama tun lokacin fara sallah ta shahadin baitul miqdis nan shi ka dibe shi sallah kaga wannan sunna ce mutawatira amma fi iliya an gano haka ko to sai an ka shahita da fa walli wajhaka shadar masjidil harami fa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shadarahu to wannan shi na cikin nasu mutawatir bil mutawatir an shahe al mutawatir shine sunna bil mutawatir da alkitabu to bakin a abin da sun ka tai aka kenan to wannan watan bakin nau'i kenan na nasihi da mansuhi can wanda mun kayo a ƙasa mu nasihi bi itibarin mansuhi nan kuma anwa'un nasihi bi itibarin nasihi nan muka aje ko na'am na'am eh to nan in yace summa alkitaba bil kitabi wa yajuzu nasru kitabi bil kitabi wa yajuzu nasru mutawatir bil mutawatir in yace nasru mutawatir bil mutawatir kenan kamar can abin nan lawo sai ce libaris mutawatirun na an gane kenan kaga an ka shahi an ka shahi wasici ga al'aqrabina an ka shahi wasici da uwaye da mukusanta da mi da lawo sai ce libaris gane ko to kaga wannan shi na cikin nasfin mutuwa ta da mutuwa ta yi don haka in bai kawo shi ba in bai kawo shi ba zai shigo ba in ya ce nisfu kitabi bi kitabi wanga ba zai shigo ciki ba in an ka ce nisfu mutawatir bil mutawatir wancan wanda mun ko wani farko ya shigo an gane amma in mun ka ce nisfu kitabi bi kitabi wadanda ba su shigowa Thank you. ya tufa ko